الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar alhamis wanda ya dace da daya ga watan safar shekara 1447 bayan hijirar da 48 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha shida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 Sheikh malam yusuf muhammad dan amu wannan suna na malam muhammad dan amu wanda yake jihar kano ya san sanannen suna ne sunan daya eh, sunan marigayi malam dan amu wanda tsohon limami ne a masallacin fadar mai martaba sarkin kano malam yusuf ya kama da ziyara tun daga jihar sokoto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 تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ودن آية baya ga ubangiji ta'ala ayar da ta gabata ya gama yin bayani a kan irin hukumar da ya tanadar wa kafirai da kuma irin mummunar makomarsu da irin yanda wa yake mana surufi ne ba da irin yanda za su ringa tattaunawa a wutar jahannama wanda a ƙarshe ne za su zamanto tababbu to daga nan ne sai ubangiji ta'ala ya faɗi halaye na mummunai da kuma irin abin da Allah ta'ala ya tanadar musu na ni'ima kafin ya faɗi sakamakonsu sai da ya ba da labari a kan irin gwagwarmayar da suka yi da ayyukan da suka aikata suka jure ma wannan aiki din har zuwa mutuwarsu Allah ta'ala ce innan ladhina tsalu rabbuna Allah lallai kaga waɗannan da suka ce Allah shine ubangijinmu kuma taqamu sannan suka tsaya kyan akan wannan aƙida ta yadda da cewa Allah shi shi kadai suke bautawa ba tare da wani ba tatanazzalu alaihimul malaika to lallai malaiku za su sassauko gare su Allah ta khafu wa la tahzanu za ku ce da su kada ku ji tsoro kuma kada ku bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma muna muku bishara da wannan aljannar da dama kun kasance an muku alkawarinta Allah ta'ala ce innal ladina qalu rabbuna Allah lallai kaga waɗanda suka ce Allah shine mahaliccin mu haka Allah ta'ala ya faɗa a nan wajen wato sun faɗa cewa Allah shi shi kadai shi suke bautawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi faɗin baki kadai baya wadatarwa asalin kalmar imani ka faɗe ta da baki kaɗai ba ita take wadatarwa ba imani ya haɗar da ɓangarori guda uku kafin ya tabbata ga ɗan adam Bangare na farko shine i'tiqadun fil filkal har a cikin ranka da zuciyarka ya zamanto wannan shine aqidarka kuma akan ta kake ba wai ka ringa faɗa akan harshenka ba amma a cikin zuciyarka babu wannan wannan munafunci kenan yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim yaquluna illa kadhiba Allah ta'ala ce idan kun ji munafikai suna cewa rabbuna Allah Allah shine ubangijinmu to sun faɗa haka ne bi afwahihim akan harshen su kadai ma laysa fi qulubihim abinda babu shi a cikin zukatun iya kuluna illa kadhiba ba wani abu suke faɗa ba face ƙarya haka a cikin suratul baqara Allah ya ce wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin a cikin mutane akwai wanda zai bude baki kawai ya ce amanna billahi wa bil yawmil akhir mun yi imani da Allah ko mun yi imani da ranar lahira wannan fadin baki ne kadai Allah ya ce wa ma hum bimu'minin su ba masu imani bane saboda me saboda ba su kudurce hakan a cikin zuciyarsu ba haka yace idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun kaga wanda yake nuna fadin baki kadai baya wadatarwa har sai an samu asalin kalmar a cikin zuciya kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa ayoyin da ke cikin suratu Ibrahim alam tara kayfa daraba matalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha sama dole sai ta samu asali a cikin zuciya tabbatacciya a cikin zuciya wa far'uha sama sannan kuma a ga rassanta a sama ma'ana a ga ayyukan dan adam da maganganunsa suna gaskata abin nan da ya faɗa a kan harshensa ya ƙudurce a cikin zuciyarsa wannan shine ma'anar innal ladina qalu rabbuna Allah sannan Allah ta'ala ya ce summastaqamu sannan suka tsaya kyam suka tsaya kyam akan me shine wasu daga cikin malamai suka ce ai ala tauhidi walam yaltafitu ila ghairillah ila ilahin ghairillah suka tsaya kyam akan tauhidi kadaita Allah shi shi kadai da bauta ba su karkata zuwa ga wani abun bauta ba in ba Allah ba wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai suka fassara kalmar istiqama da cewa ita ce ikhlasul amali lillah mana suka tsarkake aikin su dan Allah duk abinda za su tuna yin shi ne dan Allah ba tare da riya ba Abdullah ibn Zaid da Qatada ibn Abi Du'ama suka ce abinda Allah yake nufi da summastaqamu ay summastaqamu ala ta'atillah sannan suka tsaya kyam akan bautar Allah ba sa sakaci da ibada imamu hassan al-basri Allah ji kansa da rahama yace istaqamu ala amrillah suka tsaya tsam akan umarnin Allah fa'amilu bi ta'atihi suka ringa aiki da da'a ga ubangiji mai girma daukaka wajtanahu ma'siyatahu suka ringa nisantar abinda Allah ta'ala ya hana da saban Allah mujahid ibnu jabar da ikrima suka ce abin da ake nufi da tsumman saƙamu ai istaƙamu ala shahadati Allah ilaha illallah hatta matu suka tsaya kam akan shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah hatta matu har mutuwa ta same su akan haka Imam sauri Allah ji kansa da rahama shine Sufyan as-Sauri hmm. yake cewa amilu ala wifaqi ma qalu su ne irin mutanen da suke aiki da ya dace da abin da suke faɗa mana aikinsu da maganganunsu iri ɗaya ne saɓanin masu saɓan Allah da munafukai za ka ga aikinsu ya bambanta da maganganunsu shi sa Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun me yasa za ku ringa faɗar abin da ba shi kuke aikata ba kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ai babban laifi ne a wajen Allah mutum ya ringa fadar abu kuma ba aikata yake ba yana wato ainihin umarnin mutane da su kiyaye addini shi yana wasa da addini yana umarnin mutane da su yayi saban Allah shi kuma yana sabawa Allah shi yasa Allah ta'ala ya zargi Yahudawa da irin wannan mummunar ɗabi'a a ta'amuruna nasa bil birri wa tanfauna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun yanzu ka ringa umartar mutane da su ringa bauta wa Allah amma kuma watan sauna an fusa kun ku bar kanku cikin saban Allah afala aqilun wannan wani irin rashin hankali ne a ce kai ka ce mutum ya aiki ka shiga aljanna kai kuma ka rukunkumi aikin shiga wuta kaga wannan ayi akwai rashin hankali a ciki to shi sa Allah ta'ala ce afala aqilun dan me yasa ba za ku hankalta ba ya zamanto maganganunku da ayyukanku su zamanto iri daya hadisi ya zo a cikin musnad na imam ahmad ibn hanbal Allah ji kansa da rahma daga wayar Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa qara alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hadhihi al-aya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta mana wannan aya innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu faƙada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kad nasun wannan kalma ce da take da sauƙin faɗa, mutane da yawa sun fade ta amma da yawan su sun kafirce mata Mana sai ka ga mutum kawai abu ya ce nayi imani amma kuma ayyukansa sun saba ma ayyukan imani faman qalaha hatta ya mutu duk wanda ya fade ta ya tsaya akan ta kyan bai saba wa Allah ba ta istaqama alaiha to shine wanda Allah yake nufi da sun kamu, wato faqad istaqama alaiha wannan yake nuna lallai ya tsaya a kanta abinda dai ake nufi da al-istiqama shine ɗan adam ya tsaya kyan cikin biyayyar Allah kada ya yadda ya saƙa wa ubangiji mai girma ɗaukaka, to kuma kaga wannan ba karamin al'amari bane ba a ce dan adam ko da yaushe yana cikin bautar Allah ko da yaushe yana guje wa saban Allah wannan ba karamin al'amari bane ba nauyi ne mai girma ta ba kowa yake iya sauke shi ba shi yasa wata rana sai na abakar Siddiq Allah ya kara masa yadda ya ce na ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama da asuba yayi furfura wanda da daddara an yi sallar isha lafiya kalau annabi ya shiga gida ba furfura ko ɗaya a kansa amma da asuba yana fitowa sai muka ga furfura ta fito masa akan gemunsa sai sai na abakar siddiq Allah ya kara masa yadda yake cewa ya rasulullahi qad shibta ya ma'aikin Allah ya akai naga kai furfura jiya ba furfura yanzu kuma kai furfura domin ita furfura wani haka kurin take fito masa akwai ta baiwa hmm. akwai kuma ta kujiba kujiban duniya hmm. faɗi tashin yau da gobe baka an kara ba sai ka furfure akwai kuma ta razani da furgici da tsoro yanzu nan idan wani abu ya tsoratar da kai sai ka furfure to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yace shayyabatni hudun wa aqwatuha ayat da ke cikin suratul hud ita ce ta sa na furfura da wasu wasu surorin da suka ambaci umarninta kamar ayat da ke cikin suratu hud shine umarnin da Allah ta'ala ya bashi fastaqim kama umirta ka tsaya kyan irin yanda aka umarce ka kaga wannan ba karamin taklifi bane ba manufar ka tsaya kyan shine duk abin da Allah ya umarce ka ka aikata shi manufar ka tsaya kyan shine duk abin da Allah ya hana ka Kaka kuskura a samu a rekod ɗinka ka taɓa sabawa Allah <laughs> akwai wanda zai yi wannan gaga akwai tashi hankali ke ta ne gona annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan umarni din sai da ya tsoratar da shi har ya yi furfura hadisi ya zo a cikin musnad da imam ahmad ibn hanbal allah ji kansa da rahma daga bayar abdullahi ibn sufyan al ya rawaice shi daga wajen mahaifinsa sufyan al-thaqafi yake cewa anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ma'aikin Allah murni fil islami la as'alu anhu ahadan ba'daka ba ni wani umarni da zan je in rike a cikin musulunci ta yanda ya ishe ni in bauta Allah in shiga aljanna la as'alu anhu ahadan ba'daka wanda ba zan tambayi kowa a kansa ba bayan kai ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kul amantu billah ka ce na yi imani da Allah sun mastaƙin sannan ka tsaya ƙyan ƙala sai mutumin ya ce fama attaƙi to ya ma'aikin Allah wannan umarni ne me kwa zan kiyaye wani abu kake so in kiyaye a gabar jikina wadda zan yi kaffa kaffa da shi Ƙada, sai mai ruwa ya ce fa'au ma'a ila sanihi. sai maza Allah ya yi masa ishara zuwa ga harshen sai ce kufa alaika haza mana baya da imani da tsayuwa a kan bautar Allah to akwai kuma wata fitina da take iya lalata wa mumini imani ta lalata masa ayyuka ita ce fitinar harshe za ka samu mutum mutumin kirki ga tsaye da sallah ga azumi ba da wani rekod na saban Allah to amma kuma harshensa yana lalata masa ayyukansa yana iya yin gulma yana iya yin tsugudidi yana iya yin annamimanci yana iya yin munafinci yana iya yin karya. Allah ta'ala ka kare mu shine ubangiji mai girma daukaka yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah lalle kaga waɗannan da suka ce Allah jalla wa ala shine ubangijin mu sun mastatamu suka tsaya kyam tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su sassauko a tare da su wani lokaci ne mala'iku za su sassaukar wa ɗan adam to shi ne a nan wajen malamai suka yi saɓani wasu daga cin malamai suka ce mala'iku za su sauko musu inda maut a lokacin da za su mutu a lokacin mutuwarsu allah ta'ala zai aiko mala'iku su musu wannan bishara din Allah ta khafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun a haka wasu daga shi malamai suka faɗa har suka kafa hujja da hadisin da yazo a cikin sahih bukhari a cikin sahih muslim daga ruwayar albara wa Ibnu azib Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annal mala'ikata taqulu lirruhil mu'mini lokacin da mumini zai rasu mala'iku za su zo su ce wa ran lokacin da suka zo za su zare ransa to za su ringa masa bushara suna lallashinsa suna karfafa masa gwiwa su ce da lan ukhruji ayyatu harruhu tayyiba ya ke wannan rai ta gari ya ke wannan daddadan rai ki fita fil jasad tayyib daga wannan daddadan jikin da ya bauta wa Allah ba jikin da ya ci shawarma ya ci kaji ya ci basmati kadai ba a'a jikin da aka gina shi cikin bin Allah aka gina shi cikin kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗauka shine aljasadu tayyib ba wai ka ce fata ta ci kuɗi kai ya ci kuɗi ba ko kuma ka je jim ka fi kowa girman kwanji ba nama shine aljasadu tsayyib ba aljasadu shi shine gangar jikin da ta ni cikin bin Allah lokacin da wani yake can yake tirenin da karfe kai kuma kana can kana tirenin da kiyamun laili mun gane wannan shi ne za ka ce ayyata ruhu tsayyibatu fil jasadi tsayyib kunti Amurina. ki sani cewa ke dinnan rai ce wacce take tsarewa ji ila ruhin wa raihan ki fita ki tafi izuwa ga jin daɗi. Izuwa ga kyakkyawar iska mai ƙanshi. wa rabbul ghairi babban ki je zaki haɗu da ubangijinki mai girma daukaka wanda ba zai taɓa fushi da ke ba wannan shine ma'anar tatanazzalu alaihimul mala'ika ai bi ma'ana inda mautihim lokacin da za su mutu kenan wasu kuma daga cikin malamai suka ce a tatanazzalu alaihimul mala'ika ai inda khurujihim min al-qabr su zo musu ne a lokacin da za a tashi alkiyama lokacin da za su fita daga cikin kabarinsu to shi ne ubangiji mai girma daukaka zai aiko wato ainihin mala'iku a su yi wa mutane mummunai wannan bishara din Allah ta wa ta zano wa abshiru bil kun allati a tu'adun wasu kuma daga cin malamai suka ce ta a alaihimul mala'ika mala'iku za su zazzo musu ne aifi qabrihim lokacin da aka binne mumini ya shiga cikin kabarinsa to alamar da zai gane cewa shi mumini ne mala'iku za su zo masa da lokacin da za su yi masa tambaya to za su kwantar masa da hankali su ce Allah ta safu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun waɗannan maganganu guda uku da malamai suka ambata kowannen su gabace da mala'iku suke zuwa su wa dan adam bishara kamar yadda hadisai suka nuna in ka ce lokacin mutuwa ga hadisin bara'u dan azim nan da muka karanta in ka ce za su zo musu a cikin kabarinsu ga hadisi nan da ya zo a cikin sunan a cikin littafin tafsiri na ibn abi hatim Allah ya kansa da rahama da Garwayar Ja'far ibn Sulaiman yace cewa najid sabit sabitul gunani kenan yana karanta suratu hamim as-sajda ita ce suratu fussilat lokacin da muka zo mabudin suran mun ce ana kiranta da suna suratu fussilat ana kuma kiranta da suna suratu hamim as-sajada suratu hamim din da akwai sujjada a cikin ta wanda zamu ga ayar da ta magana akan sujjada din shine wa min ayatihi ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون saboda wannan ayar shi sa aka kira ta da suna alif lam sajada mun gane wannan yace hatta balaga indal zina qalu rabbuna Allah lokacin da ya zo kan wannan aya fa waqafa sai ya tsaya fa qala sai ke cewa balagana annal abdal mu'min hina yab'athuhu Allah min qabrihi labari ya zo mana daga wajen sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suna gaya mana cewa shi bawa mumini idan Allah zai tashe shi daga cikin kabarinsa ya talaqqahu al-malakani allazani kana ma'ahu fid dunya waɗannan mala'iku da suke tare da shi a duniya suke rubuta ayyukansa za su haɗu da shi fa ya ƙula ne lahu sai su ce da shi la ta haf wa la ta hazal. kada yi baƙin ciki kuma kada ka ji tsoro wa abishir bil jannatin lati kun ta tu'at kuma muna maka bishara da aljannar da aka yi maka alƙawari. to kaga wannan ya nuna a cikin kabari ma za a ƙara maimaita masa wannan bisharar maimaituwar wannan bishara ƙara ni'ima ce zuwa ga mumini in lokacin mutuwarsa an masa bishara da ya shiga kabari ya je sabon wani waje da zai ji tsoro sai a zo a kara maimaita masa wannan bishara da an tashi kiyama ya ga girgizar kiyama inda zalzala ta sa'ati shay'un azim ya ga wannan yanayi din to anan ma dan kai ya firgice ya furirice sai mala'iku su zo su kare masa wannan bishara haka ibnu kasir yace ce da za iya daukan dukkanin waɗannan bangarori guda uku shine Allah ta'ala ce innal ladina qalu rabbuna Allah lalle kaga waɗanda suka ce Allah shine ubangijin mu sun battaqamu suka tsaya kamta tanazzalu alaihimul malaika malaiku za su sassako a gare su za su ce da su Allah ta khafu kada ku ji tsoro wala tahzanu kuma kada ku yi bakin ciki duk wanda yake duniya waɗannan abubuwa guda biyu su suke damunsa tsoro da bakin ciki in an yi maganar mutuwa za ka ga ɗan adam tsoro yake yi in ya tuna zai rabu da 'ya'yansa da matansa da iyalinsa da abokanansa da danginsa zaka ga me yake yi damuwa da bakin ciki to shi ne Allah yake wa mumini bishara A kan cewa Allah ta khafu ku kada ku kuskura ku ji tsoro saboda me abinda ake jin tsoron za a je a tarar da shi na wahala da tashin hankali a kabari ko abinda za a tarar da shi na wahala da azaba a lahira Allah ya ɗauke muku shi an musu wannan bishara kaga kenan ba ni maganar su sana abinda kuke bakin ciki za ku rabu da shi na ƴaƴayenku da matayenku da al'ummarku da danginku to kanku damu Allah zai kular muku da zuri'arku a bayanku saboda aikin da kuka yi wa Allah wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida abu tsayi zakai ka gama da duniya abu ɗai za ka ka kare kanka daga firgicin kiyama shine falyataqullah mm. kawai ka kiyaye dokokin Allah duk lokacin da kake mai kiyaye dokokin Allah to duk abin da yake ba mutane tsoro ko a duniya ne kai ba zai baka tsoro ba yasa Allah ya wasafa mu'minai da cewa la yaqafuna fillahi law matala'im in dai ana maganar Allah ba sa jin tsoron komai hakan aka zo ana maganar duniya kaji wani yana shirya kansa duniya ai sai na yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza shi ko matashin ustaz wanda yake da imani ya gino a za ka kawai da kida yake rayuwar don ya san komai ba sa yake ba Allah yake ina ba ta mun gane wannan ko kula da kyau waɗanda suke saktar ilimi da imani akwai abubuwan da mutane yake tsorata su su baya tsorata su ya kaga mutum ya shekara da biyar hamsin hamsin da mace ɗaya. in an magana ya ce lissani amma sai kaga ɗan matashin ustazu shekara 43 44 mata uku kuma yana ma kokarin ƙara ta hudu in an magana ya ce ni Allah ne yake kula da ni Allah ta kafu wala tabi ina ba ta mun gane amma irin ustazan da za ka su ma yanzu boko ya dan fara ratsa su sun dan fara jin daɗin nera to kuma sai ka ga wani suna dan buga lissafi haka a dai dan ba a da ko ba fa da kai nake ban gaja ba ki ba mun gane wannan wala tahzanu haka kuma kada ku yi bakin ciki da abin da kake jin tsoro in dukiya ka mutu ka bar wa 'ya'yanka Allah zai kula masu da wannan dukiya kuma da ba arzikin bawa ai nasa ne ba wani wanda yake arzuta wani inda wani ne yake arzuta wani wani har ya bar duniya ba zai yi kuɗi ba amma yanzu ga wani gawurtaccen mai kudin kana duba sai ga dangin sa duk talakawa ne iyayensa ma sun bar duniya ba su ma mori dukiyar ta sawa amma shi Allah ya zaɓe shi ya bashi mun gane wannan wani kuma zaka gan shi ya fito daga gidan wadata daga gidan jin daɗi amma tun da iyayen babu yanzu shi ma ya firgice ya rasa komai ashe kowa arzikinsa yake ci a gidan duniya to kaddara ma ka tara dukiya mama kuwa kana jin tsoron in ka mutu yaya makomar dukiyar nan da iyalinka to kawai ka kiyaye dokokin Allah Allah shi zai zama wakilinka akan dukiyar 'ya'yanka. wa ammal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan annahuma hujiza bi salahi abihim an ba su kariya an ba dukiyar kariya ne saboda baban su mutumin kirki ne amma an ba mutumin kirki bane ba tun a duniya sai ka gama tarawa cikin ɗan sakanni wani ya mawayo ya kwaci hmm. in ba bai kwace din ba to haka za ta lalace Allah ta laka gare wannan ita ce bishara ta biyu da suka yi musu Allah ta khafu bishara ta farko wala tahzanu bishara ta biyu sannan kuma sai aka yi musu bishara ta uku wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma muna yi muku bishara da aljannan nan da kuka kasance an muku alkawarinta ba na a duniya ba Allah ya ce in kun yi imani zai ba ku aljanna ba to yau rana ce da za ku karɓi satifiket ɗin aljanna shi sa a wancan hadisi da muka karanta na albara ibn azib annabi sallallahu alaihi wasallama za yake cewa za a ce da rai din ukhruji ayyatu ruhu tayyiba ila rawhin wa rawhan ki tafi zuwa ga daddadan iska mai kanshi wa rabbun ghairi ghadban da kuma ubangijin da ba zai fushi da kai da ke ba kaga aljanna kenan haka kuma a dai shi wannan hadisin na albara ibn azib annabi yace idan aka gambe wa mu'mini tambaya a yi a kabarinsa Allah zai faɗaɗa kabarin Majal basar duk inda tsawon idansa yake gani hmm. daga nan idan aka fili ne kana iya ganin kilomita goma to haka kabarin zai zai faɗaɗa zuwa waɗannan faɗin sannan sai Allah ya haskaka kabarin sai ubangiji ta'ala ya sa a kawo shimfudu na jin daɗi sai a shimfuda a kabarin sai Allah ta'ala ya sa a buɗe wata kofa kana hangu wani gawurtaccen gida ga kanshi yana gangarowa ta wannan gidan yana dumame kabarinka in ka buƙaci abincin safa ta nan za a kawo in ka buƙaci na rana ta nan za a kawo in ka buƙaci na dare ta nan za a kawo haka za a kawo bawa a cika masa da waɗannan ni'imomi ɗin ɗan adam ya leƙa ya gano yadda ake dabdala da walwala a wannan gidan ya ce wa mala'iku wannan wani gida ne a ce gidanka ne na aljanna wa shiru bil jannati allati kuntum tu'adun to kun san dan adam da gaggawa wa khulqal insani ajula to da alaji karam bana sai kawai dan adam ya miƙe ya kai bara zai fada cikin gida sai mala'iku su ce a'a dan dakata ai an yi alƙawarin ba wanda zai shiga sai Allah ya tashi kiyama to saboda gaggawa sai kaga dan adam ya daga hannu ya ce rabbi aqimis sa'a mm. ya Allah ta shi kiyamar mana in fada sai kaga wannan shi kasuwancin sa ture zago ke in ga saboda yana da tabbaci a hannunsa mm. munafiki da kafiri kuma idan kaga azaba ya ce rabbi la taqimis sa'a sai ya Allah karkata shi kiyamar dan ya san ba za ta yi masa kyau ba mm. mun da wannan wannan shine wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun sannan sai a gaba Allah ya yi musu bishara da abin da ya fi waɗancan abubuwa guda uku Allah ta ta'ala ce ya ukun fil hayatin duniya. wannan gabar ayar malamai sun yi maganganu guda biyu a kanta. wasu daga cin malamai suka ce wannan magana ce ta Allah mala'iku sun gama bisharar su shi kuma al'azimu zai yi musu bishara da a'azamin al’azami da abin da fi komai girma shine kariya da kulawa da Allah ya ba su Allah zai ce da su na auliya hukum mu dinnan ji Allah kaga daga nan ka san akwai girma da kambamawa da kuranta kai in ba Allah ba wa zai ce hannu? ina ba ta mun gane wannan dan igigi da kai ka zo ka ce nahnu kai aiwa <laughs> duk da dai manyan sarakuna suna iya faɗar wannan kana sauraron sarakunan larabawa sai ka ji suna cewa na hannun amiruwa ne hmm. a antal amiruwa ne allah shi ne na hannu ina fata mun gano wannan allah ta ala ce dahnu auliya hukum fil hayati duniya mu nan mu ne muka jibinci al'amarinku a rayuwar duniya ma'ana duk abin da kaga ka samu na ni'imar duniya da bin Allah da kiyaye dokokin Allah taimako ne na Allah Allah ne ya taimaka maka ka zamanto haka wa fil akhirah da ka lahira ma da za ku je muna nan mu za mu tare ku mu za mu taimake ku to wanda ku Allah ya masa bishara cewa da ka ƙara so ni zan jibinci lamarin ka kaga baya da matsala Allah ka sa ina ciki kai ma da kace amin Allah ya sa kana ciki mun gane wannan to kaga wannan sai zamantu wannan bishara din ta ma zamantu a bishara wasu kuma daga cikin malamai suka ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wannan shi ma cikon maganganu ne na mala'iku mala'iku za su ci gaba da gaya wa mummunai cewa ai dama a duniya mu muka kasance muna kula da ku mu ne waɗanda muke kai kawo tare da ku haka wa fil akhirah lahira ma da za ku je ba ku da matsala kuna tare da mu muna tare da ku za mu ci gaba da kula da ku daga nan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya ci gaba da kwadaita musu abin nan da ke cikin wannan aljanna da aka yi musu alkawari ah, nanu auliya kun fi duniya wa fil akhirah wala kun fiha ma tashtahi anfusukum kuma a gidan da akwai duk abin da zuciyarku ta yi sha'awa wala kun fiha ma tad'un kuma duk abin da kuka nema za ku samu wannan ita ce cikar ni'ima a aljanna wanda a duniya babu irinta a duniya za ka iya yin sha'awar abu kana je kana gani ya fi ƙarfinka don baka da kuɗin siya ko kuma ga kuɗin amma inda kake ba a siyarwa ina fata mun gane wannan yanzu wanda yake zaune a tsakiyar birnin abuja in irin ɗan gargajiyan nan ne ya baro irin garuruwan da muka baro sai ya zo abuja sai yana sha'awar tibani <laughs> to kaji ma ya ce ne tubani to kaga yan abuja wani sunan tubanin ba bai sani ba <laughs> eh? sai yana sha'awar tubani yanzu da allah aka ce ka nemo tubani a san tana area ta abuja ina za ka same su ah? to kaga shi bai ma san shi ba duk da ba aiku wankan roba ne yawa babban baro ne wankan roba ne ba za ku ba ni ba sai yan wankan kwatanniya ko an gane wannan to kaga zai sha'awa amma bai san ina zai same shi ba bai san ina zai same shi ba ko irin kulele amma ya kuntan kulela ko eh irin a ban ai kulela daban irin na gwangwanin nan eh wanda yake wata kumfa kumfa a sama a ƙasa yana wani karni karnin gwangwanin shi kansa wannan wani test ne mai zaman kansa an gano wannan to amma a lahira a gidan aljanna wala kun fiha ma tashtahi anfusukum yanzu nan zaka ji kana sha'awar abu to yanzu nan zaka same shi ba inda za a je a ce an rasa shi wala kun fiha ma tad'un haka duk abin da kuka nema a kawo muku Allah ta'ala zai tanadan muku da shi ina fata mun gano nan zai kamu sai Allah ya cike ni'imar ya ce nuzulan lafazin nuzulan din wasu daga cikin malamai suka ce khabar ne na mubtada da aka shafe ta ta takadirin zancen ai anzalnahu nuzulan mu ne wanda muka tsara shi kayan gara mana wannan kuma bishara ce da take nuna maka duk irin yadda ka kai da cin abinci mai daɗi a duniya aka tsara shi je ka lahira ka ga tsarin mala'iku yi aiki na gari ka ga yadda Allah yake sa mala'iku su girki shine nuzulan min ghafurir rahim daga wajen Allah mai gafara mai jin kai wannan kuma sai ya koya wa mumini tawabu da kaskantar da kai da ka tsinci kanka a cikin wannan ni'imar ba kawai iya ƙwazonka ba ne ba kaɗai da dacewarka a akwai taimakon Allah shi sa ce min ghafurin akwai abubuwan da kai ka san ka aikata su wanda in kai aka ce ka wa kanka hisabi za ka baka cancanci aljanna ba amma me ya kai ka aljanna shine gafarar al-ghafur gafarar Allah ne gafara Allah ka gafarta ba rahim wanda yake mai jin kai mun gada wannan daga nan sai ayoyi na gaba ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني وقال إنني من المسلمين ولا تفتر الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الشيطان نبه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم daga nan sai ubangiji mai girma tsaukaka, ya ci gaba da yi mana bayani akan matsayi na mummunai waɗanda suka tsaya akan bautar Allah da kiyaye dokokin ubangiji mai girma tsaukaka da kuma yadda da identity na musulunci da kira akan musulunci Allah ta'ala ya ce wa man ahsanu qawlan babu wanda ya kai wannan mafi kyawun zance min ban da'a ila Allah saboda wanda yake kira zuwa ga bautar Allah wa amila salihan kuma ya aikata aiki na gari wa qala innani minal muslimin yace kuma ni lallai ina daga cikin musulmai wanda yake da wannan halayyar wanda yake da waɗannan ɗabi'u guda uku ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce babu wanda ya kai shi daraja babu wanda ya kai shi matsayi babu wanda ya kai shi kyakkyawan zai Allah ta'ala a cikin wannan aya ya ambaci abubuwa guda uku ya ce wa man ahsanu qawlan man da'a ila Allah babu wanda ya kai wanda yake kira zuwa ga ubangiji mai girma ɗaukaka kyakkyawan zance al-imam Hassan al-Basri ya ce abinda ake nufi da man da'a ila shi ne ai man da'a ila tauhidin lahi wa ta'atihi wa mutumin da yake kira zuwa ga kadaita Allah da bauta yake koya wa mutane yadda za su kiyaye dokokin Allah su wa Allah da'a to wanda yake wannan aikin babu wanda ya kai shi kyakkyawan zance duk wani zancen da za zaka ga ba kira bane akan tauhidi ko daɗin ji babu ina fata mun gano wannan duk abin da duk aikin da za a koya wa bawa wanda ba da'a bane ga Allah za ka ga babu dadi a cikin sa duk maganar da za a gaya maka ta saban Allah ba ta da dadin ji amma in ka ga ai magana ta yi dadi to ana yi wa bawa zancen ubangijin sani anan ne za ka ga yana samun nishadi yana jin dadi haka kuma ana gaya masa yadda zai bauta wa Allah to anan ne zai samu nishaɗi da jin daɗi kuma saboda kyawun waɗannan kalmomi ba inda ake jin kunyar jinsu yanzu ba gashi mun kaba kyamara ba muna yi ana sa a live kowa yana saurara wa muke jin kunya saboda mafi kyawun zance ake ambata amma da a ce wasu yasassun zantuttuka ake faɗa ko da ɗan adam rashin kunyarsa ta kai ya faɗa to kai mai kunya ba za ka so ka je shi ba mm. kalli irin fitilar da muke da ita na wayoyi a hannunmu yanzu duk wani mai mutunci da kima da daraja baya iya buɗe wayarsa sai shi shi kaɗai. domin a gaban iyayenka kake ko a gaban iyayenka ko a gaban matarka wani abun ko a gaban abokananka na kudda kud ba za ka so kana buɗe waya ka ji shi ba kana buɗewa sai ka ji kalmar baka ta faɗo sai ka ji kalmar zagi ta faɗo sai ka ji kalma sai a sassan ta faɗo nan da nan shi wanda ya faɗa dama ba shi da kunya idan muka sahi fasna ma shi nan ce in mutum baya da kunya shine zai aikata duk abin da ya ga dama kaje mutum yana alfahari yana ce halifa dan kaina ne ba na jin kunya kowa yanci na ne rayuwa ta ce data ta ce waya ta ce saboda haka ina da right din da in yi abin da na ga dama to wannan tantirin bara kunya kenan in gane wannan amma kai da kake da kunya da kaji irin waɗannan maganganun sai ka dukka fita daga cikin ayyacinka amma in ƙur'ani kake saurara ba sai dai kai ta gayyato mutane kana tsira cewa iyalan ku zo an sa ƙur'ani zo mu saurara kaga wannan ita ce ahsanu qawlan zancen da zancen da yafi kowanne kyawun zance shine Allah ta'ala ya ce min banda ila Allah fiye da wanda yake kira zuwa ga Allah al-imam Hassan al-Basri Allah ya jikansa da rahama yake cewa huwal mu'minu ajaba Allah da'awatahu wa an-nas ila ma ajaba Allah fihi min ta'atihi Allah yana magana ne akan mumini wanda ajaba Allahu da'awatahu yana karantar da mutane yana da'awa zuwa ga bin Allah kuma Allah ya karbi wannan aikin ya dauka kalmar sa ta shiga ko ina da ina wa an-nas ila ma ajaba Allahu fihi min ta'atihi shi ma Allah ta'ala ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga abinda Ubangiji mai girma ɗaukaka ya amsa masa na wato ainihin da'awa da kira da da'a da yake kira mutane su a kai wa amila salihan sannan kuma wannan ita ce ka'idar da muka faɗa a baya ya zamanto bayan da ka kira mutane zuwa ga Allah to ya zamanto kai ma dan kan gaba ne cikin bin Allah da kiyaye dokokin Allah shi yasa zaka ga Allah ta'ala ya umarci annaba da cewa kunu linnasi imaman ku zamanto gabanni ga mutane ta fuskar bin ubangiji mai girma daukaka haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayi irin wannan addu'a rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat waj'alna lil muttaqina imama yace ya Allah ka sanya mun shugabanni a cikin masu kiyaye dokokin ubangiji mai girma daukaka haka Allah ta'ala ya fada a dake cikin suratul furqan wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ka sanya mu zaman toshuwa gabanni cikin kiyaye dokokin ubangiji mai girma daukaka wannan shine ma'anar wa amila salihan kuma yayi aiki nagari wa qala yace innani minal muslimin wannan shine identity da wasu ba sa iya fada sai ka ga mutum yana baya-baya a kira shi da suna musulmi lalacewa ta kai lalacewa idan dan iska zai fito ce shi ɗan iska ne kai mutumin kirki mai abin kunya don ka ce kai mutumin kirki ne saboda aka ka gaya musu su ji da kyau inna ni minal musulmi ina cikin musulmai ita bulkis ranar da ta shiga addinin musulunci ranar ta gano cewa babu abin da dan adam zai alfahari da shi a duniya irin musulunci rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin sai sai tace nayi na musulunta tare da sulaimanu lillahi rabbil alamin annabi yusuf alaihi salatu wasalam haka ya ringa addu'a ya Allah kashe ni ina musulmi tawaffani musliman wa ahyini bis salihin wannan ita ce addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa bi umirtu wa ana awwalul muslimin da wannan aka umarce ni in yi kira in tabbatar da mutane akan tauhidi da da'a ga Allah in yi gwagwarmaya kai in aikata in koya musu su aikata wa bi umirtu wa ana awwalul muslimin da wannan aka umarce ni ya zamantoni ne farkon musulmi to haka a cikin musuluncin babu laifi don ka faɗi abin da ka fahimta na musulunci to wani ma wani ake cewa mai gora ma ya tala ko kuma a ce a'a ba wannan ba karin makarar da na so ta gudu ina fata mun gana waye mai gishiri ma ya ce a yi nutso balle mai doya mun gane mun ga to ka ji ayan hausawa sun tafi <laughs> ba saboda haka wani ma wanda baya da kyakkyawar aƙida ya fito yace shi shine wani kai kuma sai ka ji kunya cewa kai ahlus sunna ne ai ba wani abu kan mage ya waye da ne aka ringa barazana ya ce ayin ka faɗa za a ce kai kafiri ne ko mugun bawa waye da sauransu da su ai lokaci ne na yanci eh, idan har mabarnata za su ce suna da yancin barna ban ga dalilin da zai sa in ce ni ba dan izala ba ne mun gano wannan yanzu wannan lokacin ya wuce eh da ne ake dan bobboyewa haka ni kuma Allah ya sani ban taba boyewa ba eh ko a gidanmu da na taso dama ni suna na dan izala haka aka yi ta gwagwarmaya to a san ka a san aikinka wadan aya wasu da shi malamai kamar abdullahi ibn sirin da Imam suddi a cikin littafin sa na tafsiri da abdullahi ibn zaid ibn aslam suka ce tana magana ne akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake magana akan sa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah lokacin da kafirai suke sukar annabi sallallahu alaihi wasallama da irin maganganun da yake faɗa na abauta wa Allah shine Allah ya bashi kariya yace ai fa babu wanda ya kai manzon Allah kyawun magana saboda shi da'a ila Allah kullun kira yake abauta wa Allah ko kuma kuna kira abauta wa gumaka wa amila salihan kullun aiki na gari yake aikata kuma yana kiran ku ku yi aiki na gari wa qala innani minal muslimin kuma ko da yaushe yana gaya muku cewa inda ni minal muslimin ni ina cikin musulmai waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah Allah ta'ala ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a da dai kyakkyawan abu ba zai taba zamantowa daidai da mummuna ba bambancin da ke tsakanin su yafi bambancin da ke tsakanin sama da ƙasa duk inda kyakkyawan abu yake zaka ga shine madaukaki duk inda mummunan abu yake zaka ga shine makaskantacci walakantacci shine ma'anar wala tasawil hasanatu wala sawiya kyakkyawan abu ba zai taɓa zamantowa daidai da mummunan abu ba idan aka ce alhasana wasu daga cikin malamai suka ce shine allati yarda Allahu biha wa yusibu alaiha duk abinda idan bawa ya aikata shi ko ya faɗe shi zai samu yardar Allah kuma Allah zai ba shi lada kai wannan ita kira da suna al in aka ce as-sayyi'a kuma allati yukrihu Allah wa yu'aqibu alaiha shine duk abinda idan dan adam ya aikata Allah baya so kuma in ya aikata Allah zai ba shi zunubi kai, to wannan shi ake kira da suna as-sayyi'a wannan shi ne ma'aunin da ake gane Alhassana da as to daga nan ne sai ƙofofin Alhassana su ta buɗuwa? kana ta bugawa kanka misalai ai abu kaza Alhassana ne yanzu dan Allah wanda yake karatun alqur'ani zaka kwatanta shi da wanda yake waka ai ba zai taba zaman shuwari ne. wala tasawil hasanatu wala sayyi'a ina fata mun gane wannan yanzu dan Allah wanda yake mumini mai kiran sallah a masallaci wanda yake tsaye da sallah akan lokaci za ka hada shi da mai wanke-wanken gidan karuwai ai wala tasawil hasanatu wala sayyi'a yanzu dan Allah matar da take gidan miji tana da'a ga Allah tana da'a ga mijinta ta kiyaye mutuncin kanta ta tsare mutuncin aure ta haifi ƴaƴa gashi sun bazu a makarantu wasu sun haddace alqur'ani wasu sun yi digiri wasu sun yi yanzu dan Allah wannan matar zaka kwatanta ta da yar balaja'u da ta take karbar umarnin miji ta tafi tana karɓar umarnin da ran tafi wala ta tsawil hasanatu wala sayyi'a ina fata mun gane abin da ya gagari ɗan adam ya san ba zai same shi ba hmm. ko ba zai zo masa yadda yake so ba to babu abin da zai ya huce takaici illa ya zagi wannan abu ina fata mun gane nan wannan alama ce ta butulci ina fata mun gane nan domin mai maganar inda a ce a fararo aka tsince ta a kwali an tsaye da ita an wular da ita a bakin bola to shi ke ai ba ta ma ita ta fito ta zagi aure ba ai auren ne ya janyo take ganin cewa tana da yancin ta taba aure mun gano wannan na zo na ka wala ta tsawil hasanatu wala a matar da take zaune a ɗakin mijinta ta ji a ranta cewa aure na farko sutura ɗan adam aure suna ce ta ubangiji ta alatin da ya halicci ɗan adam ya halicci annaba adam alaihi Allah ya ƙaddara cewa namiji ba zai rayu ba sai da mace take aka halittowa annaba adam abokiyar zama ita ce hawawo da ita suka rayu a cikin aljanna da ita suka rayu a duniya wannan aure sunnar Allah ce sunnar Allah ce alkauniya sannan Allah ta'ala ya teban annabawa matsayinsu na ma'aurata sannan Allah ya gaya wa maza cewa matan nan amana ce ta Allah ba ma amana ce ta iyaye ba a hajjatul wada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa isfasu bin nisa'i khayra ku kyautata wa mata ya ku maza fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah amanar Allah ce ta sa aka dauki matan aka ba ku wasta halaltum furujahunna bi kalimatillah kuka halatta al'aurorinsu da kalmar Allah saboda Allah ya sa muku doka kun biya sadaki sannan suka zama tona to kaga duk abin yana komawa zuwa ga umarnin Allah saboda haka idan mace ta je gidan miji wai dan Allah miji take bi ko Allah Allah take bi domin a nan ne ake samun aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga mana takalifat inda yake kan mace ba su da yawa ayyukan da za ta yi tabaro aljanna ba da yawa cikin sauki za ta iya fara aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza kallatil al-ma'asu خمسها وصامت شعرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت جنة ربها شي kenan fa mace tafiya ya sallah biyar haka na ya ce ko na fila bai ambata ba wa samat shaharaha tai azumin watan ta na ramadana ko azumin litinin da alhamis da na ranar ashura da tasu'a da ranar arafa mazala bai ambatar mata ba wa ata'at ba'alaha tabi mijinta yanzu nan cewa tabi mijinta umarnin Allah ne ko umarnin mijin tabi mijinta inda Allah ne ya bata umarni yace tabi mijinta fasalihatu qanitatun ay muti'atun li rabbihinna wa muti'atun li azwajihinna Allah ta'ala yace mata na gari sune masu bin Allah masu bin mazaje sannan sai yace wa hafizat farjaha ta kiyaye al'aurata dakhalat jannata rabbaha kai tsaye tana da garantin shiga aljanna kai tsaye tana da garantin shiga aljanna mun gane wannan to saboda haka wala tasawil hasanatu wala sayyi'a duk inda kyakkyawa yake ba zai taba zamantowa daidai da mummuna ba Allah ta'ala ya ce idfa billati hiya ahsan ka ingije mummunan da aka yi maka billati hiya ahsan da abin da yake mafi kyawu wannan kuma mukami ne na mummunai wannan kuma wata kyakkyawar ɗabi'a ce ubangiji ta'ala yake koya wa ɗan adam dole rayuwa sai an ɓata maka sai an muguna maka sai an cutar da kai sai an zalunce ka sai an tauye maka haƙƙi to abin da ake so ka kai martaba ta manyan bayan Allah shine wanda ya munana maka ɗin nan ba wai ka iya yafe masa ba wai kawai ka kau da kai ba a'a idfa billati hiya hasan shi ya maka mummuna kai kuma nemo abin da yafi komai kyau kai masa a ga wannan taklifi ne mai girma shi yasa a ƙarshe Allah ta'ala ya ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazbin azim wanda yana daga cikin halayyar da tarihi ya rawaito akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, an tambayi abdullahi dan amr dan a aka ce kai kafin ka shiga musulunci dama cikakken malami ne da ya karanta littafin asaura ya karanta littafin injila shin an taba samun siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin asaura ko injila kai ka karanta Ya ce wallahi innahu lamawsufun fit tawrati kawasihi fil qur'an yace yadda kuka ga Allah ya wasafa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani haka ya wasafa shi a cikin littafin a taura to daga cikin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan amur dan as ya ce a cikin littafin a taura mun karanta annabin ƙarshen zamani la yarfi'u sayyi'ata bis-sayyi'a in an masa mummuna baya ramawa da mummuna walakin ya afu wa yasfa abinda annabi yake sai afuwa ya da kai ya yafe kai ƙarshe ma ba wai ya yafe din ba sai ma ya maka kyauta annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tafe akan abin hawansa a tsakiyar daji da shi da wasu sahabbai yan kaɗan ba su wuce biyu ko uku ba sai ga wani mutumin ƙauye ya ceto a guje ya zo ya shako annabi sallallahu alaihi wa sallama ta baya har sai da tufafin annabi kun san lokacin izar ne da rida mayafi ne to ta sai da mayafin da annabi ya lullube jikinsa ya shati a wuyan annabi sallallahu alaihi wa sallam kai kana ganin wannan kasan ai rigima ce ta kawo shi to ba fa rigima ya zo yi ba wai bara ya zo yi wai bara ya zo yi annabi yana juyowa ya ce masa wani me kake so Yace na zo ne ka bani cikin dukiyar allah da take wajenka dan na san ba dukiyar ka bace dukiyar allah ce allah ya bude salkarsa aka ebo kuɗi aka danna masa Yace to na gode ya ƙara gaba <laughs> ina mata mun gane wannan wani balaraban ƙauye haka ya keto ana tsakiyar mutane kawai ya zo babban gaji wanda zai babban gaji ya zo ya gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kai kuma me ya kawo ka yace kawai ni na ji an ce kana kyauta ne ni ba musuluncin ka nazo karba ba ba karatun ka nazo ji ba kawai dumbuji ka bani rabo na in tafi yace to kai kuma me ka shahara da shi kana yace ni makiwacin dabbobi ne manzala yace ku bashi garke daya akuya ɗari mazala ya ce a bashi ce duk wannan nini kaɗai mazala ya ce ku kara mai ɗari kafin ya rufe baki mazala ya ce ku kara kara masa ɗari ya kada garke uku akuya ɗari uku ai yana zuwa bakin garin su sai zama malamin da'awa ya rinka cewa ayyuhan nas aslimu udkhulu ila alislam islam fa inna muhammadan yu'ti aba'a man la yahtal fataha wal fataha mutane ku zo ku shiga musulunci domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada kyautar mutumin da baya jin tsoron rashi baya jin tsoron talauci shi abin da ya kashi musulunci kuna sane da umama ibn usan wani dagacin ƙauye a gefen madina mazala ya aika masa ɗan jakada akan ya shiga addinin musulunci in ma ba zai shiga ba a sami yarjejeniyar zaman lafiya da dama saƙon kenan a lokacin ko dai ka musulunta ka zama mun zama kai in kuma ba za ka musulunta ba to muna so a yarjejeniyar zaman lafiya kai baka cuce mu ba mu wa cuce ka to duka din bai amsa ba na farko bai shiga musuluncin ba bai yadda da yarjejeniyar zaman lafiyar ba abin da yake ma nuna bai yadda da yarjejeniyar zaman lafiyar ba shine sai ya kashe dan aikin annabi wanda a doka tun tara tana ba wai dokar yanzu ba duk inda aka ce ga safir ambasada an tura shi wata ƙasa an tura shi wajen wani sarki to haƙƙin wannan ne a kare masa ransa da mutuncinsa a bashi shi escort da zai dada shi har garinsu dan taɓa ɗan aiken shugaba yana iya rike ta duniya ta tashi da yaki duk ɗan aike yana da wannan haƙƙin na a bashi wannan kariya shi sa ka ga annabawan Allah duk abin da za a yi musu Allah yana kau da kai amma daga ranar da al'umma suka ce za su taba annabin Allah to a ranar sai Allah ya dauki mataki duk irin shakiyancin fir'auna da rashin mutuncin da ya ringa wa annabi Musa da banu Isra'il shekara da shekaru Allah bai dauki mataki a kansa ba amma daga ranar da fir'auna ya ce kai na gaji da annabi Musa bari in kashe shi sai Allah ya ce ha ah, to kuma anan ne baka isa ba fa arada an yastafizahum min al-ard fa asratnahu wa man ma'ahu jami'a lokacin da yake ji ya cika ya tubbatsa ya tashi zai kawar da annabi Musa daga cikin duniya ya kashe shi Allah ya ce sai muka tsallakar da annabi Musa shi sai muka dumiyar da shi muka shiga cikin tunaninsa muka nuna masa bai isa ba muka kawo ƙarshen mulkin sa a wulaƙance domin ku kalli fatir auna fa shine shugaban garin Misra wanda yake batsa yake bada labari alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ba ka yake faɗa ba ya san misra ya san dukkanin gefanta ya san ƙofofin shiganta ya san ƙofofin fitarta iyayensa da kakanninsa duk sun yi mulki a misra sun san kogin nilu ko irin tsafacen ba su taɓa ji a tarihi cewa kogin nilu ya daskare ya zamanto dutsen da ake wucewa ba to amma da yake fir'auna shashasha ne kawai ya biyo annabi musa aka zo kogin nilu kogin nilu ya dare ya daskare ya zamanto kamar hanyar duwatsu guda biyu fanfalaga fakana kullu firkin kasawil azim kai a matsayinka na gwamnan gari kai a matsayinka na shugaban gari ba fa kai ka bada project din ba ba wani kamfani da ya zo ya nemi cewa ba ni kwangila in maka hanya a kogin Nilu balle ka ce aikinka ne haka kurin ka ga aiki irin wannan kuma mutumin nan kun buga da shi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba duk sanda kuka kara da annabi musa kai ne wulakantacce kuma amma da ike fir'auna dole ne har yau bai ɗauki izina ba har yau bai saduda ba har yau bai yadda da cewa annabi musa ya fi ƙarfinsa ba sannan gashi irin bakar addu'a da fir'auna ya maka inda fir'auna eh, annabi musa ya maka inda fir'auna yana da hankali ai da yayi la'akari da addu'ar annabi Musa da yake cewa rabbana innaka atayta fir'auna wa mal'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana qmis ala amwalihim wajhid ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al'alim akwai wani annabi da ya taba addu'a addu'a kasa haka kullum to duk fir'auna bai la'akari da wannan ba kawai ya ga annabi Musa ya bi shi ma sai ya afka ba haushe kuma ce in wani ya rawa aka bashi kuɗi wani in yayi duka zai ci to shi fir'auna ba ma da kuwaye ba mutuwaye kawai da yake ba gida ne ya ga hanya kawai sai ya fada ashe mahalakarsa ce to kun ga haka Allah yake kare annabawa saboda jakada ba a taba shi annabawa jakadun Allah ne a bankasa to amma shi kuma mata bin Usman haka ya kama jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kashe shi to daga nan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi declaring in sa wanted yace duk inda yake in an ganshi a kawo shi hayyan aw mayitan sahihan am faqima da rai ko ba rai da lafiya ko ba lafiya ko a ICU ICU yake intensive care unit a je a sun fito shi a kowane asibiti aka ji labarin an yi admitting din sa je a sun fito shi a kawo shi wata rana ya mutu ran gadi aka samu su yan sunkuru daga cin sabai suka tuntumo shi suka kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka gurfanar da shi aka daure shi a dirkan masallaci malala bai ce masa komai ba in ya fito ya zauna da mutane ya ba da sallah aka karantar wannan ya zo a ji sa wannan ya zo ya musulunta har kwana uku kullum manzala ya idan da sallah zai shiga gida kawai wanda yake ce masa su mama kai ne fa kai mana abin nan da kai mana ko sai manzala ya kwafa ya shiga gida a rana ta uku mazala ya ce to yanzu ga kotu kotun takaci kai ne alkali kuma kai ne mai laifi yankewa kanka da kanka hukunci da kake tunanin zan mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan tambaya sai ce ya baikin Allah in ka kashe ni wannan adalci ne domin abin da ne maka ya cancanta duk wanda ya aikata shi a kashe shi in kuma ka sake ne irin kyakkyawar ɗabi'ar ka da na gani a waɗannan kwanaki guda uku ba abin mamaki ba ne za ka iya haka ka buga haka maza mazala ce to ku sake shi yadda ba abin latihi a hasan duk wanda ya munana maka ne muka ije wannan munanawar da abin da yake mafi kyawu ana sakinsa ya bar ganuwar madina ya ce ni fa zan yi gwari sai kawai dokowar ba sai ga shi ya dawo mazala ce mai da kai yace ji'tu ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ta zo da in shiga musulunci haka da ya tara 'yan uwansa quraishawa sallallahu alaihi wa sallama a hajjatul wada'i abul fathi ga su gurfane a gabansa ya kalle su ya ce ma za ta nuna an ni fa'ilun bikun kun ga dai irin abin da muka yi da ku shekara goma sha uku ƙazafi na baki ba wanda muku yi min ba cutarwa ba irin wanda muku yi min ba korata daga gare ku kai ba irin bakircin da muku yi min ba yau kuma ga mulki a hannuna maka ta datawa me kuke tsammanin zan yi muku sai suka ce khairan mm. akun karim wabnu akun karim mm. abinda za ka yi mana sai alkhairi ba abinda za ka yi mana sai alkhairi akun karim dan uwa mai karamci baban kama dama haka ya rayu a cikinmu mai karamci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi ba abin zan ce muku sai irin abinda annabi yusuf ya gaya ɗan uwansa la ta alaikum yau daga yau ba wani matsala tsakani na da ku na yafe muku komai ya zo ƙarshe Shi ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Iz Habu wa An tumu shi ke nan ku tafi An tumu tulaqa ku nan yanzu sakakku ne babu wani matsala a tare da to kaga annabi yusuf shi ma haka ya ga yan uwansa la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum Allah zai gafarta mu. An tumu manzo Allah ya ce ku tafi ku talakawa ne wato ku sakakku ne wasu suka ce daga nan ne aka samu kalmar talaka mun gano wannan isa ko da na ku talakawa ne Allah ta ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun a lokacin ne zaka ga wanda akwai gaba da ke yi a tsakaninka da shi ka annahu waliyyun amin zai zamanto kamar majibincin al'amarinka abokinka na kud da kud dan duk wanda kai wa wannan bayan ya muna na maka to ka riga ka da Allah wannan waya ne ka annahu waliyun hamid zai zamanto kamar abokinka na kud da kud Allah ta'ala ya ce wa ma yulqaha illa na sabaru ba wanda zai samu wannan sai wanda suka zamanto sun yi hakuri wa ma yulqaha illa muhabbin azim ba wanda yake iya haduwa da wannan sai masu babban girma lokaci ya ce ya shinye da haka a sati na gaba za mu kara ta wannan ayar sai mu bayani akan wannan gaba ta wa ma yulqaha fa idan bai na ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadin azim abinda muka fada dai Allah ta'ala ka ba mu lada wannan muka yi kuskure ko cikin harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana kamar yadda na fada zan gayyaci yayana malami na malam Yusuf dan Amu dan ya ya gaisa da mutane fa da kuma ba khairan fa li tafaddal shaykh mashkuran ma'juran mu'azzazan mukarrama Amen.